Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta su fara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga tsayen halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummai wa'anda suke tafarkin za har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana wannan yini karin asabar ran ashirin da ta ga watan zulfa'ata jiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai wadda ta ce da takwas ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da shida Allah ya ba mu karan lokaci sun sake haɗuwa a wannan masallaci da gona masjidu Umar Tigiri rahimahullahu ta'ala inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi na at-tashil fi sharh kitab tauhid wallafawar Sheikh Abdullah bin Sulaiman Al-Hadisi غفر الله له ولوالديه وللمسلمين yau kuma shi ne mu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka. A zaman da ta gabata mun karanta mukaddima gabatarwa da malam Abdullahi bin Sulaiman ya yi malikatinsa A yau za mu tashi a sharhin bayanin da Malam ya fara na sharhin littafin. malam ya fara da abun da malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya buɗe kitabu tauhid da shi shine bismillahir rahmanir rahim ya fara da basmala da mai da al'amari zuwa ga Allah da nuna buƙatuwa zuwa ga taimakon Allah maɗaukakin sarki a abin da za a karanta. Mala yake kitabu tauhid sunan littafin kenan littafin shi Muhammad bin Abdul Wahhab bale ce alkitabu kulluhu fi bayani ma'na tauhid wa bayani masailihi allati hiya haqqu Allah 'ala al-'abid shi alkitabu kulluhu shi littafin gaba ɗayansa tun daga farko har ƙarshe fi bayani ma'na tauhid ya ƙare ne akan bayanin ma'anan tauhidi wa bayani masailihi bayanin masail abubuwa fa'idoji matsaloli na tauhidi allati hiya haqqullahi 'ala alal abid wanda ma tauhidin shine haƙƙin Allah akan bayinsa masail jami'i ne wanda mufradinsa shine mas'ala aka ce matsala, wazanin maf'al yana nufin gurin da zai ke bukata akwai wurin da akwai bukatan a yi tambaya a kai to malam sai yi bayanin abin da akwai bukatan a yi tambaya a kai wanda dama tauhidin ne haƙƙin Allah al-abid akan bayi abid jam'i ne da al'ab ko jam'i ne na ubaid ubaid ma'anansa shi ne ƙaramin bawan Allah akwai abdu akwai ubaid Tafira ce ubaid ce na abdu Aki jam'i ne na ubaid bayan Allah kamar yadda ibad shi ma jam'i ne na abdu an gane mu? ku ne shi ne haƙƙin Allah mafi girma akan bayansa duk wani haƙƙi da ke tsakanin bawa da ubangijinsa in yi wasa da haƙƙin tauhidi to duka sauran haƙƙoƙin Allah ba zai ma kalle su bale cewa bada al rahimahullah bayani ma'ana tauhid yace imam Muhammad bin Abdul ya fara ne da bayanin me ake nufi da tauhidi ya aka yi bayani yace muktasaran في تبيينه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم amma malam shi bai kawo nashi bayanin nashi definition din dankaran kansa ba a sai ta cikin bayani akan abin da zo a Qur'ani da sunnan manzon Allah ko ya kawo ayoyi ne da suka bayanin menene tauhidi da hadisan da suka bayanin menene tauhidi shi ne kawo komai ba ya gama ka maka ayoyin da hadisan tukun sai ce to karkashin waɗannan ayoyin da hadisan za mu iya fitar da matsala kaza da kaza da kaza shi ne sai ce to shi matsa'i sai kawo to za a iya fahimtar kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma koma ayan sai kaza abin da ya faɗin nan suna cin ayan ko ba su cin ayan to shi ne malamin ya kira wani shi malam ya taƙaitu ne akan abin da suka zo a Qur'ani da Sunna na bayanin na bayanin menene tauhidi ba tare da shi ya ƙara nashi wani bayanin alaike tauhidu aslu shari'a ake shi tauhidi shine asali na shari'a duk wani abu shari'a na addinin musulunci tushen wannan asalin shine tauhidi yace wa qad ja'a fil qur'ani wa qad ja'a bayanuhu fil qur'ani fi ayatin kathira yace bayanin tauhidi ya zo a cikin alqur'ani a ayoyi da yawa wa kulluha tuqarriru anna at-tauhid huwa ibadatu Allah ta'ala dukkan ayoyin suna karfafawa suna tabbatar da cewa tauhidi shine babban Allah madaukaki sarki wa anna ibadatu وأن hiya الله ghayatu allati khuliqa خلق ibadi laha kuma dukkan ayoyin suna tabbatar da cewa shi wannan ita wannan bautan wannan ibadan wannan bautan Allah ita ce manufar da ta sa aka halitta bayi in ba don wannan bautan ba kuma bautan Allah shi kadai ba da Allah ba zai halitta bayi yace walaha ursilatir rusul dan wannan bautan ne aka aiko da manzanni an gane ku saboda manzan ne aka yi halitta saboda bautan ne aka aiko da manzanni ake da manufan halitta da manufan aiko da manzanni duka abu ne mana ba an yi halitta ba ne don manzanni a an yi da manzannin da halittun duka an yi su ne don bauta sabani yadda za ka ji har ma mutum yana zai rantsuwa ya ce an yi duniya don annabi ne zan yi kaza ba don annabi aka yi wannan ibada aka yi ai duniya dan annabi su ma shi ma annabin ya zama annabin ne saboda a tabbatar da ibada an fahimta ku shi abin da malai yake magana wannan wancan wancan tunani ne daga cikin tunani na yan wahdatul wujud wanda za mu yi magana a kan kansu wa unzilatul kutub Dan wannan bautan ne aka sauka da littafai yace wa ju'ila al-hisab wal jaza kan wannan bautan ne aka sanya za a yi hisabi kuma aka sanya sakamako da za a ba bayi wanda ya bautan yanda ya dace a bai sakamako mai kyau wanda ya gagara yin bautan a bai sakamako da ran aiki man ja'a bil hasanati fa fala yujza ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها duk wanda ya aune kyau Allah ya za a bai sakamakon abin da ya minti goma wanda ya mummuna kuma za a bashi shi abin da ya yi. sai dai abin ne yace wa khuliqatil jannatu wan nar kuma saboda ibada ne saboda wannan bautan saboda a tsaye tauhidi aka halitta aljanna da wuta kama ja a farihan kamar yadda bayanin da muka nan ya zo a fili fi qaulin lahi ta'ala a faɗin Allah maɗaukacin sarki cikin sotu zariyat aya ta hamsin da shida Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun Allah ce ba don komai na halittu aljanu da mutane ba sai don su bauta mu duk wani abu da na halitta na aljanu da halittar mutane Allah ce manufan da ta sa nai ta ce manufan bauta ko wani abu da wani kuma zai fara sa'anin wannan ha yace mu ce ta ya zaka yi da kuma abin da shi Allah ya fara shi da ya halitta ko ba haka bane to wannan tunani ne na yan wahdatul wujud kuma sun samo shi ne a wani daga cikin daga cikin littafin Sheikh Ibrahim Iyas da yake faɗin cewa asalin abun abun da Allah ya fara halitta shine hasken annabi haka yake faɗa sannan dukkan halittu kuma aka halitta da hasken annabi sai yanzu duk wanda ya mutu zai koma ga annabi ne annabi kuma ya koma ga Allah shine shine ma'anan wata waka da har a gidajen rediyon mu ana sa wanda babu komai a ciki tun daga farko har ƙarshe ke shirka da kafirci wakan wali mai piano le suna wa suna wakan farkon mafadi a farko zaka yana ta sannu rasulullah daga kai komai ya fita ko ina tabbatar wannan aqidar ne cewa annabi ka fara halitta sai kowa aka halitta shi daga annabi daga ƙarshe shi gaba annabi kofin Allah wanda ya taka ya taku waye kaza kaza har zuwa shirka ne da kafirci can kuma za ga mutum ya bayar a ji eh wanda ka shirya wa annabi ne mai shirya ba Allah shi na kina jahadi man ahbab kafirci ne da shirka can a ciki za ga an sa ana ji a sa a gidajen rediyo sauransu ana sauraro kawai duka wannan suka samu wannan mummunan akaida. Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu to ya yace wa hadhihi al-ghaya allati khalaqa Allahu al-jinna wal insa laha yace wannan manufan wanda sanadiyan ta ne kawai ita ne Allah ya halitta aljanu da mutane wa ba'atha jami'ar rusul yad'una ilaiha kuma Allah ya aiko dukkan manzanni su yi kira zuwa ga wannan manufan yace wa hiya ibadatuhu al-mutaqammina li ma'rifatihi wa mahabbatihi wannan manufan ita ce bautansa shi kadai wacce bautar da ta kunshi saninta da kuma sansa wal ina'atu ilayhi da kuma komawa zuwa gare shi wal iqbalu alayhi da fuskantar da dukkan wani al'amari wal i'rab amma siwahu da kuma juya baya daga dukkan wani abu da ba Allah ba shine bautan Allah mana abinda malai ke nuna mana nan bautan Allah ya kunshi abubuwa guda biyar abu na farko ɗan Allah da in aka kaige ba za ka bauta mishi ko ba ga bane in aka kaige ba za ka ba za ka bauta masa ba na farko ne shine faɗin Allah la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli ku wuce gaban Allah da manzansa da aiki mana duk abin da za ku yi ku san waye ce ayi ya aka ce ayi an gane ko yaushe za a yi saboda kowace ibada tana da lokacin da aka ce ayi tana da gurin da aka ce a yi tana da yadda aka ce a yi tana da yanayin da aka ce a yi ita ibada ce ko ba haka bane ita ibada ce to na farko shi ka san Allah da su ka zama kana san Allah kuma san da za ka ma Allah ya zama so kama da san da kake ma kowa kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da ke cikin Muslim suka ga salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman Ya a a sauƙi guda uku duk wanda aka sami waɗannan abubuwan tare da shi to ya ɗanɗani zaƙin imani na farko ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahu da zama Allah da manzansa sai masu kafi so sama da duk wani wanda ba su ba a cikin ayan na cikin sotu ba sotu ta ko a kul inna aba'akum wa abna'akum har zuwa ƙarshe Allah ya lissafa abubuwa guda takwas waɗanda dukkan wani mai faɗi kashi a duniya na neman su ne a ciyaye da 'ya'ya da mata da kasuwanci da gonaki da gidaje ko da dangi Allah ce duka waɗannan in suka zama su ka fito sama da yadda kake son Allah da manzon Allah Allah ce to ka jira ni ko kuma ka gani abin da zan maka an gane ku to abu na biyu kenan mana kafin ka yi ibada sai ka samu abubuwa biyun na farko ka san Allah sannan ya zama kana cin Allah fiye da yadda kake son kowa sai na uku ka jawo zuwa ga Allah ɗin. ka zama ka da kanka cewa ba ka da wani ra'ayi ba ka da wani tunani ba ka da wani ƙarfi ko wata dabara sai abin da Allah yake so shine ba. Allah umurce mu da wa'anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku jawo zuwa ga ubangiji ku miƙa wuya zuwa ga shi aka dole a samu total submission ka miƙa wuyanka gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukacin sarki to abu na uku ke nake abu na abu na hudu balu alaihi sai ka fuskanci Allah din mana duk abin da zaka yi na ibada ya zama kana yi ne ko dan neman yarda Allah idan ba ba kana yi bane dan ka bauta wani ba kana yi bane dan ka ba wani haushi ko kuma a samu abu na biyar shine al-i'rabu amma siwahu duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to ku helwitin kan yaya da ku ya zage ka kan mutum da kake ma Allah abin da kake ka cewa Allah ne ce ayi Allah yana so ayi da duk wani wanda ba Allah ba in ya ga dama ya fushi in ya ga dama ya barna wannan shi ta matsayin shi shi al-i'rabu amma siwahu to abin da malai ke mana waɗannan abubuwa guda biyar in ka in aka same su shine an samu cikakken ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki malai ce wa zalika yatabammanu ma'rifatullahi ta'ala fa inna tamamal ibada mutawaqqifun 'ala al-ma'rifati billah yace za ga wannan ya kunshi sanin Allah madaukakin sarki yace saboda cikin ibada ya tsayu ne yayi ana tawassufi ne zuwa ga sanin Allah madaukakin sarki كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل كيما كل لوكة نباوة يكارة تنم وانيم وتزهد انسطو ألوكة إبادة سينا كيف كارة تكا ألوكة إبادة سينا كيف كارة تكا شوكا كما فأنباوة باب وانت كيف شون إبادة باب وانت كيف سنن الله وحوكة كيف هو هذا وانت جدا هذا جرنتي لكي رشيد da ba don su da Allah ba da za su daina ibada to ya kuma mutum ma wanda zai da kanta ya ba su garanti su daina ibada ko haka ne. bare su da Allah ne da kanki ya ba su garanti amma sai da sanin su da Allah duk da haka shi kuma ibadan su ta ibada kowa to haka kuma waɗanda suka rayu tare da annabawan sai zama ibadan su ta ibadan waɗanda suka biyo bayan su to haka haka haka al'amari iya sanin ka ga Allah madaukakin sarki iya yawan cikin ka. sabanin yaudara da ake yi na sanin Allah shi ke hana yin ibada ko kaga akwai in kasar matakin da mun ya kai na ma'arifa haka ce kiran shi matakin da mutum kai na ma'arifa na sanin Allah to shi ya wuce ya wuce na ku level ya wuce na ku level Allah ka shirye da mu ana ce shahadar lade falakan lahul mukallifi ne wannan shi ne da Allah maɗaukaki sarki ya halicci dukkan wani baligi mai hankali saboda shi so irin wannan ibada malaki wani zari ka kullihi ta na cikta a wasu ila tauɗini hawwalu wa za'ifin rusuli da wannan dalilin nema gaba ɗaya yasa sa annabawa gaba ɗaya shine farkon da'awar zuwa ga tauhidi shi ne farkon da Allah yake ba annabawa dukkan annabawan Allah da Allah yake aiki aiki da yake ba su na farko shine aikin ne aikin aikin kira zuwa ga tauhidi shine aikin su na farko قال تعالى الله مدوكين سركيتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التي ولقد بعثنا حقيقة تبت mun aika fi kulli umma cikin kowace al'umma da suka rayu rasulan da aika musu da manzanni manzannin nan sakon da suke kauce da shi zuwa ga wannan al'umma shine an ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu at-taghut ku ne san taghut anan maluma suke cewa wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya bamu da yake mu bautawa Allah sai bai ce wala ta abudu taguta ba ko bai ce wamtani'u min ibadati taguti ba sai ce wajtanibu ma'ana an taj'alu taguta fi fi janibin wa antum fi janibin akhar ma'ana Allah bai taɓa kusa wa tagutu ba sai ku haɗu ku hannu ga wata tagutu wai ce a ah, ku hannu riga da tagutu shi ma nan istinaf ya zama tagutu sun yi haka kai kayi haka kuma haɗu ba bare maganan bautan ya zo isa Allah ta ce kar ku bauta musu yake akwai hannu riga ko ba gani ba wanda yana maka tsananin yadda Allah yake kan mu nisance shi ka ko addu'a annabi Ibrahim kai bai ce ya Allah kar ka sani in bauta ma dagutu ba shi ce Allah ka kan mu hannu riga ya dagutu wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam jani da na Allah wajnubni kan yi ni. in yi can dagutu yayi can ƴaƴana su yi can dagutu yayi can kan mu haɗa hanyar kan mu haɗa hanyar ita ya Allah karka sa a ya ka sa mu yi hannu riga da tsawo an fahimta saboda ba ma ba a ma so ba a ma so ka zo kusa da gurin a wannan ne malaman malikiya suka sa suka samu abin da suka sa zari'a suka samu abin da suka sa zariya. shi a mu na mu na malikiya abubuwa da yawa in Allah ma'aikacin sarki ya ce ba kar a yi sai zama abu ne wanda bai dace ba kira to su ba wannan abun kaɗai suke hana ba duk wani abu da akwai yiwuwar in aka aikata zai kai zuwa ga wannan abun sai su hana ko mu gani ba karwa misali da wani abu da muka yawan karanta a cikinmu na malikiya yanzu a cikinmu na malikiya da tana haira, har sun ce ba za ta ɗauki ƙurani ba ko amma akwai akwai nufi da ya hana mace akan ƙur'ani in tana haira ko wani hadisi su da ya hana ko wani aya da ya hana ko wani aya da ya hana kuma yasa malamin malikiya suka hana sun hana ne saboda ai jinin haila na jasa ne kowa gaba jasa kuma ya taba alqur'ani menene haramun ne duk hana ta ɗauka, to da kar ma a samu sakacin da in ta ɗauka jinin ya zama ya taɓa Qur'ani sabbin bari'a ke ka gane ko da shigar mace masallaci misali in tana haila babu wani nassi ko na hadisi da ya hana babu amma sun hana ya saura wannan sun gari a duk saboda ai jinin na jasa ne to kuma najasa ya taba masallaci ne ne kuskure ne suka ce in tana haila ka ta da kar ma a shigan a zo a samu kuskuren da jinin zai daga a masallaci ya bata masallaci amma kai an fahimta ko kawo daga irin waɗannan ayoyin da hadisai makamantan wannan an fahimta ko Allah ya sa mu gani kamar ga eh, wani wanda bai gane ba kawai zai faɗali ne maganan wani ma in bai kuma wajen malamai ko karatu ba ya faɗi maganar banza game da fatawan kowa gaba ne wata alama ce ba a gwajin malami ya koya ba in amma ta koyi karatu a gwajin malami ko malami da zai koya ma kare na wani malami sai ka faɗo ta magana ba za game da wani wani malami in ka samu malami ma murabbi malamin da ke, in ka zai kama karatu ya ka fara kama karatu ta karatu karatun kawo malamai kowa ga ne in kai karatu a zaure kana gama kana gana baki kai kawai kai alari sha ce kawo ta'alim sha ce kawo ta'alimu muta'allim ne eh, ta ta'alimu muta'allim ko koya Kana kawo maka matsayinka na ɗalibi ya za ka mu'amalanci malaminka ya za ka mu'amalanci abokin karatunka ya za ka mu'amalanci wanda yake gaba da kai kun karatu ga malami ɗaya amma kuma shi ya riga ka a ƙasa da kai ya za abin da yake koyarwa ke sai an koya maka sun gushi ka shiga da sauran karatu ko da gobe sai ka zo ka ga wani abu ka ga wani malami ya yi wata fatawa kuma ya kuskure ka faɗa kan shi sai ma za ka yi kuskure da rana kuma zai yi wa naka fahimta ne wa kuskure ko haka wani yawwa to wannan yasa za ga a cikin wannan hukunci na sabbin zari'a Allah ya sa mu gani Allah ya ce wa tanawwa al-amr fil qur'ani بالتوحيد وتكرر yace kumanni akan abin da ya shafi tauhidi a cikin alqur'ani ya zo da nau'i da daban kuma ya maimaitu ta'kidan ala ahammiyati da tsara karfafa maka muhimmancin tauhidi din shi da Allah ta'ala Allah yu'budu illa iyyahu yace Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta ya hukunci ya sa ya dole ne kawai kar a bauta wa kowa sai shi in ba shi ba kar a bauta wa kowa Allah ya ce wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana haka ba. Allah ya ce ubangijin ka yayi hukunci ya zantar yayi doka cewa kar a bauta wa kowa sai shi shi kadai iyaye biyu kuma a kyautata musu amma kafin wannan ayar yana daga cikin ayoyin da masu aqidan komai Allah ne ke ta hujja da shi akan tabbatar cewa komai Allah ne kanta jawahirul ma'ani na ce kali harazimi ya tambaye Ahmadu Tijjani game da wannan ayar yace mai ayar take nufi yace abin da ayan take nufi shine yana nuna maka duk abin da kaga wani ya bautawa a duniya to Allah ne yake bauta wanda ya bauta ma kare da wanda ya bauta ma alai sai da Allah ya riga hukunta cewa ba za a bauta wa kowa ba duk abin da kaga an bauta wa to Allah ne shi ne suka rayu karanta babin babin babin babin da Aliyu Harabi ne kulla akan zurfin ilimin shi a jani game da Qur'ani da waɗannan tafsiran ya kawo amma ko ko ko wanda ya kowa wauta daga cikin musulmai amma mai daga cikin zuciya ya san gaba ɗaya wannan ma'anar ba ita ne ma'anar ayar ba da ma alaƙa kwata-kwata ma alaƙa kwata-kwata har yake ƙara masa bayanin cewa ai ko ƙasarar da ya ce ana kuma al'ala yake gaskiya fara eh yake so da wata rabbuka ita gaskiya ba Allah ya sauka amma za ga yaran yaran suna yi ta gaji suna shi wannan ba a cikin mu suke ba su ne kare ta shewa lewa harazumi ku ta yama shewa ta sha na karya kuma ta tsale ne shi ne muridin shi ne tare da shi ya rayu kuma ya masa imla'i kuma ya karanta irin wuce min yan zaki ya duka ya ce eh wannan daga gare ni ne kamar yadda faɗa ruwaya ce in ta zuwa ga cewa ba da tijjani Allah ka shirya da mu yasa da Sarabi Umar Rijal Lemu wannan Professor Sani yake kike sun ce wai wai an shigar da wasu kurakurai ne yake wallahi in ta kwatin ko za a ce a cire kurakurai da ke cikin jawabin ma'ani to sai dai hakuna da littafin gaba da sai dai hakuna da littafin gaba da ai wani littafin daban amma inda aka ce za a cire kurakurai to sai an cire kashi 85 na littafin sun yana da kashi 80 kafirci ne da shirka Allah ka shirya da mu yana cewa amara subhanahu bi ibadatihi bi tauhid Allah madaukakin sarki yayi umarni da abauta masa da kaita shi tauhidi wa sharafa sihhat at-tauhid kuma ya sa shar'i da ingancin tauhidin mutum shine nafi shariki lahu subhanahu fil ibadati wa Shi shine dole mutum ya kore wani abokin tarayya game da Allah madaukakin sarki a wajen ibada da kuma wajen shi kaɗai kashi cewa shi shi kaɗai ne mai halitta a ina Allah ya wannan Allah ya fara ta'ala Allah ya fara cikin sautin nisa yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an kuma wa Allah kada ku yi shirka da Allah da komai kar ku haɗa Allah da komai kowaye shi ba haɗa kowa da Allah Allah ya ce wa bil walidaini ihsana game da iyaye biyu kuma ku kyautata musu wa bizil urba game da makusanta dangi su ma ku kyautata musu wal yatama marayu su ma ku kyautata musu wal masakin talakawa masu bukata ku kyautata musu wal jari bil qurba da makoci wanda kuke dangantaka na jini da shi wal jaril junubi da makoci wanda babu dangantaka na jini kuna kyautata musu Wasu sahibin bil da aboki wanda abokin tafiya ko abokin tafiya a halin tafiya ko aboki a masallaci aka haɗu aka zauna tare duka Allah ya a ta musu wabin sabil da matafi wanda guzurin ta yanke Allah ya ku kyauta ta masa wa ma malakat aymanukum da duk abin da hannunka suka mallaka na fayi da ku yangu Allah ya su ma ku kyauta ta musu Allah ya inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan faqura Allah baya son duk wanda ya zo mai yawan girman kan da yawan kafari Allah baya son shi yaga wannan ayar Allah ma'aikacin sarki ya fara da shi ne tabbata da shi da ibada zuwa gare shi kadai babu abokin sarki saka duk wanda zai bauta wa Allah malumar ta ce ta duk abin da aka kawo bayan wancan umarni na farkon yana nuna maka ko ka aikata ba za ka samu ladan aikata ko mutan safawa umarni na farko Allah ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an bauta wa Allah kar ku haɗa shi da kowa wajen bauta kun ce kawo biyayya ga iyaye kyautatawa da waɗanda aka ce a kyautata musu suka ce abin da wannan yake nunawa cewa duk biyayyanka ga iyaye duk kyautatawanka da danginka duk taimakonka ga marayu duk taimakonka da mabukata da maƙota da wane ne in har kana shirka baka da ladan kotu abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Aisha Allah ya ƙara ta a gare ta yake ba manzon Allah sallallahu alaihi labarin wani da ya mutu a jahiliya sunan shi Ibn Jud'an yace Ibn Jud'an mutum ne mai kyauta mai karamci yana taimakawa matafiya da matalauta da marayu shi ya kula yanzu duk abin da yayin nan zai amfane shi ya sa shiga aljanna manzon Allah ce ko da ko da har ya mutu da kuma kalmar shahada ba kuma ba zai amfane shi to har ya mutu bai kuma kalmar shahada ko kuma wata farara ta Allah maɗaukakin sarki inda kuma ya zai musulunta dukkan zunuban da za a share ladan shi kuma za a tabbata masa illa man taba wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wannan kuma ta falala ce da fita daga Allah madaukakin sarki ya zai nuna cewa tauhidi shi da abu na farko malaiku wa harrama subhanahu ibadata ghairi kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta ya ce kar a bauta ma wani wanda ba shi ba Allah ya haramta bautan wani wanda ba shi ba Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan umarnin ya mana wannan sandin oda a cikin suratul an'am Allah madaukakin ke ce sun ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ce ka faɗa musu ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce musu ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in muku tilawa in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kanku menene ubangijinku ya haramta Allah ce Allah tushriku bihi shay'an Allah ya haramta kar ku haɗa shi da kowa wajen bauta wa bil walidaini ihsana game da iyaye biyu kuma ku sauke musu wala taqtulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku min imlaqin kamar tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ce mu muke azurta ku su ma mu mu azurta su Allah ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana kar ku kusanci alfasha aikin karna aikin tir wanda ya bayyana da wanda ya kuya kar ku kusance su wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi kashe ai haramun ne ala tazalikum wasaqum bihi wannan shi ne abin da ake muku wakici da shi la'allakum taqiluna in kuka yi riko da wannan wasiyan to za ku zama masu hankali in ji Allah maɗaukakin sani rashin riko da wannan wasiyan alama ce ta rashin hankali sai Allah ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyan maraya illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu sai da abin da ya zama mafi kyawu har ya isa ya girma ya kai munzali wa autul kaila barka karko tauye sikeli wal mizan karko tauye ma'auni ku cika su bil da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba ma tsora marai wani abu sai abin da zaka iya yi wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi magana na adalci walau kana za ruba ko da wanda za ku yi magana akan sannan makusanci dangi kuna da dangantaka to ku yi adalci game da shi Allah ce wa bi'ahdin lahi auku haka dangane da alƙawarin Allah ku cika Allah ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine abin da ake muku wasici da shi an kuka yi riko da wannan wasincin to za ku zama masu tuntunci ne masu amfani da tunaninku Allah ce wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan abin da muka muku bayanin sa shine hanya ta mai kakkiya fattabi'uhu ku wannan hanyar wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyin da suka sa'a ma hanya ta in kuka bi hanyoyin da suka sa'a ma hanya ta tafarraqa bikum an sabili to zai raba ku daga hanyar Allah madaukakin sarki Allah ta zalikum wasaqum bi wannan shine abu da ake muku wasici da shi la'allakum tattaquna in kuka riko da wasiyan Allah madaukakin sarki lallai za ku zama masu takawa Allah kuma cikin masu takawa kaga waɗannan ayoyi guda uku cikin suratul an'am tun daga aya ta 151 zuwa aya ta 153 Allah madaukaki sarki ya buɗe ayan ce zai mana bayanin abin da Allah ya haramta mana abu na farko mafi girma ce Allah ya ce shine Allah tushriku bihi shay'a har ku hada shi da kowa har shirka shine abu na farko an gane amma in dai ka zama mutum ya zama mushriki shi yasa ga maluma suna dokin magana da suke cewa la zamba ba'da al-kufri ha kai maluma suna faran wannan suna cewa babu wani zunubi bayan kafirci abin da suke nufi shine ai in mutum yayi shirka da kafirci duk wani zunubi da zai kuma lange ne lange ne saka dole mu ne tsaki kafirci mu ne tsaki shirka قال يكي وقد حفظ sahabatu wasiyatan نبيهم يتي للي sahabbai sun kiyaye sun haddace wasiyar annabinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasiyar da musu da tauhid na riko da tauhidi qala ibn mas'ud radiyallahu radiyallahu an Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare da a gare shi wannan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba da labarin an yi lokacin da su shida ne kadai musulmai a duniya. Ba gani ba. a lokacin kuma shi ɗan masu asalin kuma ba ɗan maka ba ne bako ne shi a garin maka shi bako ne shi ‘yantaccen bawa ne shi ta ake masa kira da ibn ummi abdin da shi ɗan zago maka a matsayin bawa ne aka ‘yanta ke zama maula na wasu kuma duk da aka yi musulunta a lokacin da su shida ne musulmai kuma shi ya fara yi mace yana uku umar bisharar musulunci kada manzo Allah sallallahu ya yi addu'a ya ce ya Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu yana cikin da Amr bin Hisham wanda sunan shi ne Abu Jahal asalin sunan sa kenan Amr bin Hisham sai su mutanen sa kike Abdul Hakam saboda hikima da iya hukunci manzo Allah sai canza sunan zuwa Abu Jahal sai sunan Abu Jahal ya rufe Amr din ya rufe Abu Hakam din ai manzo Allah ne sa sunan ku mutum da kaga manzo Allah ya sa kasan wahayi ne daga Allah ko da manzo Allah ya ba ka mutum sunan banza alamun cewa ba zai musulunta ba a wani lokaci wanda manzo Allah yi wannan addu'an cewa Allah ka ɗaukaka musulunci da daga cikin Umar biyu da Umar bin Khattab da Amr bin Hisham da su ne ake tsoron su su ne musulmai suka cikin tsoro a maka lokacin wata rana wani sai ma abdullahi dan mazu wani wulakanci a cikin garin makka wulakanci na gaske har ya buje shi ya faɗi dai yake ba mutum ne ba mutum ne ba mai kiba ba sai da kiba sai da kiba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da sahabbai ke suke suke mamakin irin siririn cikin kauren shi manzo Allah ke yanzu kuna mamakin cikin kauren Ibn mas'ud ne Allah ai mun mutum da gashi babban musamman kaurin shi kamar na kananan yara manzo Allah ce wannan kaurin ne a filin alkiyama sai ya fi dutsen uhud nauyi to ran da ya ture shi sai na umar ya zo wucewa Allah ɗan masu yana kwanci a ƙasa bayan wancan ya mishi wulaƙanci ya wuce shi ne na umar shi ya masa hannu akan ya ba shi hannu ya ɗaga shi shi ba shi hannu ya ɗaga shi shi na umar sai wuce a wuce bai ce masa komai ba Allah dan mutai shi kina can ku tsammanin kai ne Umar kan sai Umar da juye ce mishi da kake da kake nufi ce annabin mu yayi addu'a cewa ya ambaci sunanka da sunan wani amma nan kai ne alkhairin sai ya ambaci ne su ce eh ko sai zai na mai bakare ya ma sai kawai ta zaɓi shi to ba lokacin da Allah ya kaddara zai ne zai musulunta aka ce fara mutane na Umar bisharan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan to shi Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiske karatun Qur'ani sun suna duniya manzo Allah yake kun Qur'ana min arba'in yace ku koyi Qur'ani daga mutum hudu Khalifa ba Ubay ne Ka'ab Abdullahi bin Mas'ud ko Salim Maula Abi Qudaifa sai sai ah, ma'azu bin jabal jazakumullahu khairan ma'azu bin jabal manzo Allah yake waɗannan mutum hudu ku koyi qur'ani daga gurin su a wani guri ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yaqra al-qur'ana raddan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn umm abd manzo Allah ce duk wanda yake karanta al-qur'ani majaran kamar yadda aka saukar a karanta da irin qira'a Abdullahi ibn Mas'ud ɗayin taku. Rabla ɗan wasu yake cewa man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake so ya kalli wasiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati alaiha qatamahu wanda akan wannan wasiya manzo Allah ya bar duniya yace sal yaqra karanta wannan ayoyi na cikin suratul an'am daga aya ta 151 zuwa aya ta 153 lakin mutai ce wannan ita ce wasiyar da manzo Allah ya bar mana sallallahu alaihi wasallam bayan ka so ka tanke kake wasiyar manzo Allah to zai karanta wannan aya ka fahimce shi kai aiki da shi to kai aiki da wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yake wa qad Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu kayfiyata kayfiyata kayfiyata mubayyanati shirki fi tauhid ilahiyya yace Allah madaukakin sarki ya sanar da bayansa yadda za su gane bambanci tsakanin shirka a cikin tauhidi na bautan Allah madaukakin sarki wa annahu ta'ala haqiqun bi ibadihi kuma Allah madaukakin sarki ya musu bayani cewa Allah ce fi cancanta da aka shi aka ɗaita shi a matsayinsu na waliyan na majalisun al'amura wa hakaman aka ɗaita shi a matsayinsu shi hukunci wa rabban aka ɗaita shi a matsayin shi da ubangiji shi kare Allah malai ce faƙara ta'ala Allah ya tambaya abinda maluma ke kira istifhamul inkari tambaya ce kuma kuma inkari da ake da jigan tambaya Allah ya ce kul a ghayra Allah attakhidhu wal attakhidhu waliyan Allah ya tambaye su shin wani Allah zan rike majibincin lamurana wanda shi ne zan jingina masa lamurana? Haka yi kamar tambaya ake yi, amma ko shi ne inkari ake yi. Ana gan dole amsa ita ce a'a, za mu jibinta lamuran mu zuwa kowa ba sai gawa. Allah ya sake fara cikin surrar an'am har ila yau, Allah ce a fa ghayra Allah abtaghi hakaman yanzu wani Allah zan so ya zama shi ne mai hukunci a kan lamura na? An fahimta ku. Allah ya sake fara har ila cikin sukar an Allah ya ce kul a ghayra Allah abuzi rabban shin wani Allah zan so ya zama mun ubangiji? Kaga malam a muqaddiman nan yana ta bada misalai da suratul an'am. Sai suratul an'am babu sura a Qur'ani da ya kan shirka da mutane kamar suratul an'am. sai shi ba kawai cewa ya kar a yi shirka ba a ya kwaye musu zani a kasuwa sa'annan ya jiro da shigohohin da mushrikai suke fada ya koya maka yadda za ka amsa shigohohin har da muƙabala da mushrikai ta da sautar amma ya koya mana har yadda za ka yi muƙabala da sautar amma ya koya mana da raddi Allah sai jero maganganunsu sai ta ka in kun to ka ba ha kamar maganganun da suke ce a kan dabbobi su ce wannan dabbobin mun kebance shi ba za a hau ba ba za a yanka ba ba za a yi kaza wannan dabbobin mata ne kadai za su yi amfani shi wannan dabbobin maza ne kadai Allah madaukakin sarki ce ko ka tambaye su Allah ne wannan hukuncin In suka ce eh, Allah ne wannan hukuncin ka tambaye su a hukuncin da Allah ya yi. ya a dabbobin ya keɓance maza ne ko daga cikin dabbobin ko mata ko kuma ya haɗa duka ne Allah haka Allah ya rinka koya yadda amsar da za a ba mu shirkai za a ba mu shirkai an fatin kotul an'am haka shekaran ta, eh, Malam Muhammad Haruna Gombe hafizahullahu ta'ala ya yi tafsirin kotul an'am daga shekaran corona shekarar ya tafsirin kotul an'am Malam Sheikh Abdullahi Balalau sai kai masa ziyara azumina ashirin da ɗaya ko ziyara bau sun ke bada da labarin sun yi waya da wani kusan mutum yana hanya sun ce waɗanne zai kai ziyara na zan tasirin malam mamu shirin haruna gwamna yawa to don allah in gaje ka faɗa mishi raddi da yake ta yi a kan yan bidan da ya isa haka ya ɗan rage da allah zafin ya yawa sai ka ga halala a'a zafin ba daga gare shi ne daga suran ne ana tafsirin suratul an'am ai dole a yi rabbi ba zai yiwu ba in ka yi rabbi raddi ma'anar ayan suro ayoyin da tsoron ba za ta yi daɗi ba za ta yi zaƙi ba ba za ta taɓa yin zaƙi ba ta yi daɗi ba dole sai ka tabbatar ina ka yi raddi amma ba ka tabbatar da abin da suran ke karantarwa ba Allah ya samu gani wani ce fala waliya wala hakama wala rabba illa Allah babu wani wanda zai ga madadin al'amari ko wani mai hukunci ko wani ubangiji sai Allah madaukakin sarki allazi man adala bihi khairuhu faqad asrafa fi uluhiyyatihi shine Allah wanda duk wani wanda ya karkace zuwa ga wani wanda ba shi ba to lallai yayi shirka game da uluhiyyar Allah to walau wahada rububiyyatahu ko da ya kadai ta a rububiyya ya da Allah ne ne ya halitta sama ya da Allah ne halitta duniya to tauhidur rububiyya kama a cikin hila al ya ce wannan ai dukkan halittun dukkan wani halitta ya tsaya da wannan babu wani halitta da yake ganin shine halitta kama ko shi halitta shi ko akwai kowa ya sani a hatta da ke cewa babu Allah suna faɗa ne da baki amma zuciyarsu na karetawa ko haka bane zuciyarsu na karetawa sai wajen ka ka kadaita Allah a tauhidul rububiyya wannan baki wannan kowa ma ya yarda Qur'ani ma faɗa mana mushrikai da Allah ya aiko manzon Allah zuwa gare sun yadda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim Allah ce inda zaka tambaye ga su da gumaka suna bauta amma Allah ce inda zaka tambaye su ya halitta sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne ya halitta su amma ina ne matsalar take shine ku bauta wa Allah shi kai ku bar gumaka muke matsalan shine dalilin aiko manzon nan sai saboda sai da Allah shi ne halitta sun yarda sun san wannan Eh, a cikin zuwan da abraha ya yi ya rute kaba a shekarar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun tabbatar ma duniya cewa sun san akwai Allah abraha ya zo wajen garin maka kan abin da ya fara shi ne tattara dabbobin su suke kiwo a bayan gari ya tara a matsayin ganiman yaƙi na farko so da bala'in mayaƙi ne ya zo daga habasha kuma ya zo ne a lokacin ya zo da giwaye wanda ya yaki da giwa ba karamin ba ne, sai da kai ma suna tsoron giwa dan ba inda doki ne ma za ka zo yaki ganin giwon ko yana sa dokin ya faɗi? shi kuma wanda ke kan giwa zai haɗa ka da dokin da taka kaku duk hanji cikin ku fito ya wuce sai kama dabbobin ya daure mutanen maka suka turo manya daga cikin mutanen garinsu zo yi magana da su abdul muttalib suka fito shi magana da abraha akan wannan zuwan da ya yaƙe su da ya zo da shi abdul mutum ne babba yana da girman jiki yana da girman fuska wanda in mutum ya gan shi zai ji kwarjini abraha da ya gan shi zai ji kwarjinin shi da ya shiga gurin shi ya ce to ni ba na zo gurinka ya ce sarkace ku ka ka'aba wani abinda ka zo ya kenan ya ce eh to mu ba abin da ya kawo ni ba kenan shi abin da kano kuma da ina tabbatar maka babu wani daga cikin mutane na da zai yake ka ka zo ka rusa kawa abin da muka zo shine dabbobin mu da ta kwace ta kake mana mu dabbobi mu ne iyayen gidan su iyayen gidan su shi kuma ka'aba yana da ubangiji ubangiji zai yaki dan tara kayan shi mu mun zo ne ka ba mu dabbobin ne ubangijin mu mu ne ubangijin dabbobin ka'aba kuma yana da ubangijin su Allah ya ce kai kai da na ji kwarjininka kamar za ka yi wani abun arziki ya ce ai abun arziki kenan ba mu dabbobin mu kawai suka kashe dabbobin ko koma saman duwatsu suka ce ma maka alfara tsakanin abraha da ubangijin kaba haka sun san akwai Allah sun san shi ne ubangijin kaba amma me yasa aka aiko manzon Allah shine su bauta wa Allah shi kadai kar su hada da waɗannan kuma ko haka bane amma kuma kaga a wannan zamanin kaga mutum da sunan musulunci ya rike wani yana bauta masa irin da ake ma Allah kuma ya karkace mishi arni ya karkace wannan abin da yake kafarci ne ba wanda ke da bakanci da abin da muke gaske ya sa Allah ya koda manzo ya musu wa'azi Allah ka shirye da mu insha Allah ta'ala anan za mu tsaya in Allah madaukaki sarki a mu zama ta gaba mu ci gaba daga inda muka tsaya abin da muka faɗi dai Allah madaukaki sarki ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure Allah madaukaki sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ku tara amin